Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات An kamo rediyo Hausa VOH ne a cikin shirin sa na safe zango na farko a jirin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an yi tashin asuba lafiya. A jirin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma shirin na duniyar mu a yau daga nan kuma muna dauke da shirin na muryoyin ku masu saurare sai kuma shirin na muleka Iran daga nan kuma muna dauke shirin na Afirka a yau. waɗannan da Allah su ne jira abubuwan da za mu kamu ku a cikin shirin namu na wannan lokaci da fatan kuma masu saurare za a kasance da mu daga farkon su har ya zuwa ƙarshe nan da 'yan dakikoki masu zuwa za a fara ne da jin labaran duniya jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 zuwa 7:50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 zuwa 6:50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kHz 15730 shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi.

masu sauraro sallama da fatan kuma an wayi gari lafiya hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokacin jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan abdullahi salihu usman katsina ya fara da karanta mana labaran duniya To da farko ga muhimman kanansu isra'ila sun kaddamar da mummunan farmaki a kan masallacin kudus a daren jiya an sulhunta tsakanin somaliya da kenya bayan yanke alaka na tsawon watanni shida a bangaren wasanni kuwa kungiyar kwallon kafa ta manchester city da kasar birtaniya ta bayyana cewa za ta yi amfani da damar da ta samu domin cinye kofin zakarin nahiyar turai yanzu kuma ga cikakkun labaran dake-dake jami'an tsaron yahudawan isra'ila sun kaddamar da mummunan farmaki a daren jiya akan masallata da suke cikin masallacin akasa a birnin kudus tashar almaidin ta da rahoton cewa jami'an tsaron yahudawan sun auka akan masallacin ne a lokacin sallar isha'i inda suka hana ɗaruruwan masallata fitowa daga cikin masallacin daga ciki kuwa akwai yara da kuma tsoffi. rahoton ya ce jami'an tsaron yahudawan sun rufe dukkanin kofofin masallacin sannan kuma suka yi ta yawa masallatan da suke cikin masallacin haiki mai sanya hawaye yayin da kuma a wajen harabar masallacin ɗaurin matasa ne suka taru domin nuna rashin amincewarsu da hakan jami'an tsaron yahudawan dai sun yi ɗauki ba daɗi da falasɗinawa a kan tituna daban-daban waɗanda suke yankin masallacin kudus inda suka jikata mutane fiye da ɗari biyu suka kuma kama wasu da dama suka yi awon gaba da su rahoton ya kara da cewa a daren jiya jami'an tsaron yahudawan sun kai farmaki a kan asibitin sha'ar da ke cikin birnin kudus domin kame falasdinawa da suka samu raunuka yayin aron gama da aka yi tsakaninsu da matasan falasdinawa a daren na jiya shugaban falasdinawa mahmud abbas abu mazin ya jaddada cewa ɗaukar irin waɗannan matakai dai ba za su iya sanya su yin watsi da haƙoƙinsu ba shi ma nasa ɓangaren shugaban ƙungiyar hamas ismail haniya ya gargadi firaministan isra'ila benjamin netanyahu da cewa yana wasa da wuta ne babban sakataren kwamitin kare haƙƙin bil'adama na ƙasar iran bakire ali khani ya bani shagon bayan da ƙasashen yammacin turai suke baiwa isra'ila ido rufe ba zai iya halasta zaluncin da take yi ba a cikin wani bayani da ya fitar a yammacin jiya dangane da zagayewar ranar kudus ta duniya babban sakataren kwamitin kare haƙƙin bil'adama na ƙasar iran ali bakire khani ya bayyana cewa babban abin takaici ne yadda kasashen yammacin turai suke yin gum da su akan irin ta'asar da isra'ila take tafkawa akan al'ummar falastinu da al'ummomi da dama na kasashen musulmi da larabawa ya ce abin da yake faruwa a cikin kwanakin nan na zalunci da nuna fin karfi da gwamnatin yahudawan isra'ila take yi a birnin kudus da ma wasu yankuna na falastinu yana a matsayin laifukan yaƙi ne a dokoki na ƙasa da ƙasa ya ce amma abin ban mamakin shine yadda kasashen da suke da awar kare haƙƙin ɗan adam da kuma demokuraɗiyya suka yi shiru da bakunansu a kan hakan bakiri ya kara da cewa kare haƙƙin al'ummar falasɗinu nauyi ne da ya rataya a kan dukkanin al'ummomin duniya domin ko babu wata doka ta duniya wadda ta halasta mamaya da cin zalin kamar da kuma babu wani dalili wanda zai halasta wa yahudawan sahiyuniya yin hakan akan falasɗinu da ma al'ummarta yanzu haka dai wasu daga cikin kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa sun fara shirya wani ƙuduri wanda suke shirin mika shi ga kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya domin ɗaukar matakin takawa isra'ila birki akan ta'asar da take tafkawa a birnin kudus to jama'a masu da a sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran gwamnatocin kasashen somaliya da kenya sun sulhunta bayan yanke alaƙa tsakaninsu na tsawon kimanin watanni shida kamfanin dillancin labaran reuters ya bayar da rahoton cewa a wata zantawa da manema labarai a birnin magadishu ministan yada labarai na kasar somaliya abdulrahman yusuf ya bayyana cewa an samu daidaito da fahimtar juna a tsakaninsu da kasar kenya ya ce gwamnatin kasar katar ce ta taka muhimmiyar rawa wajen ganin cewa an kawo ƙarshen tare da jijiyoyin waya wanda ake yi a tsakanin somali da kenya akan batun mallakar wasu wurare da suke kan iyakokin kasashen biyu waɗanda suke da arzikin ɗanyen man fetur da kuma iskar gas ita ma'ana ta bangaren ma'aikatar harkokin wajen kasar kenya ta sanar a cikin wani bayani wanda ta fitar a jiya kan cewa alaka za ta ci gaba a tsakaninsu da somaliya da hakan zai shafi ƙara ƙarfafa hulɗa a bangaren kasuwanci sadarwa sufuri da kuma bangarori da suka shafi bunƙasa harkokin al'adu a tsakanin ƙasashen biyu masu makwabtaka da juna kamar yadda kuma gwamnatin kasar ta kenya ta nuna jin daɗinta a kan yadda kasar katar ta taka rawa wajen ganin an samu sulhu da fahimtar juna a tsakaninta da kasar somaliya minista harkokin wajen kasar katar muhammad bin abdulrahman ali sani ya bayyana cewa katar tana maraba da haɗin kai da dukkanin kasashen biyu na somali da kenya suka bayar wajen ganin cewa shiga tsakanin da ta yi ya kai ga cimma nasara mai horar da kungiyar kwallon kafa ta manchester city pep guardiola ya bayyana cewa ba za su yi wasa da damar da suka samu ba ta zuwa wasan ƙarshe na kofin zakaran nahiyar turai a wannan kakar wasanni a rahoton da jaridar leadership ta bayar ta bayyana cewa mai horar da 'yan wasan na manchester city ya bayyana matukar jin daɗinsa kan nasarar da suka samu ta zuwa wasan ƙarshe na gasar zakaran nahiyar turai a karan farko bayan lalasa ƙungiyar kwallon kafa ta paris saint-germain kuma yanzu yana fatan ganin cewa tawagarsa ta samu sa'a a wasan karshen to jama'a masu ware karshen labaran duniyar kenan To labaran duniyar kenan tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina to yanzu kuma za mu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin na duniyar mu a yau. mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau sannun ku kuma da sake haduwa da mu a cikin wani shirin na duniyar mu a yau shirin da ke nazari ko tattaunawa da masana kan wani batu da dau hankali a wannan duniyar. To a shirin na yau za mu yi dubi ne game da yadda ake gudanar da rigakafin cutar corona a daidai kuma lokacin da har yanzu wasu ke nuna ɗarɗari game da amincewa a yi musu rigakafin da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin wanda ni hassan barka na shirya kuma zan gabatar tomarilla yayin da wasu kasashen duniya ke fuskantar sake bullar cutar annobar corona wasu kasashen tunu suka yi nisa wajen yi wa jama'ar su rigakafin cutar yayin da wasu su kuma musamman madrasa galiho suka kasance 'yan kallo sai dai duk da hakan wani babban abu da ake kallon tamakar na kaso ne ga shirin yi wa jama'ar rigakafin shine cewa har yanzu wasu ba su yarda a yi musu allurar ba saboda suna da shakku a game da ita musamman kan yadda aka yi ta bankaɗo cewa wasu daga cikin rigakafin na haifar da matsaloli musamman na daskarewar jini to domin tattauna wannan batun shirin ya gayyato mana da dr bukar grema ƙwararren likita a asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya da farko kuma na fara da tambayarsa kan yadda su masana sha'anin kiwon lafiya ke kallon yadda shi sha'anin rigakafin na cutar corona ke tafiya a duniya yanzu haka Um, wannan allura rigakafi da ake yi a inda mu muka kalle shi abu ne da farko da ya zo ana alfahari da shi cuta ce da ta zo ta addabi mutane sai kuma ya zama aka yi gaggawa saboda dalilan da yake yi a cutar da mutane da kuma yake yaduwa an samu fahimta kuma aka samu masu bincike aka yi gaggawa aka samu wannan allura rigakafi an samu dan tangarda ka samun wannan zuwa rigakafin ba a san yanayin ta ba wanne za a yi guda nawa za a yi har Allah ya bada sa aka samu kamfani guda uku hudu haka aka fito da su aka fare yi. Eh to a gamsuwa awa za mu ce an gamsu ta wani fanni don su kaman siyasar duniya wanda suke da karfi su suka fi samu wanda ba su da karfi kuma sai dai a tallafa musu. To amma kuma sai Allah ya yanayinsa su da suke da karfin kuma su suka fi samu cutan wa wanda ba su da karfin kuma sai cutan ya zo ya dan bai tasiri sosai ba ko da an samu dai bai kai yadda su kasashe masu karfi suke samu ba alhamdulillah an samu kaɗan wanda aka bawa alluran kuma bisa duka alamu waɗanda ya kamata a ba basu alluran suna samu shine mutanen da suka yi shekaru da yawa ko kuma mutanen da suke kula da marasa lafiya su ne target ɗin da aka fi so su samu kafin kuma a shiga gari sai kuma waɗanda suke da niyya tafiye-tafiye ko za su shiga ƙasashe da dama to dokta za a iya cewa ana samun nasara a gudanar da wannan rigakafin a duniya? A samun nasara batun wannan rigakafi za a ce ana samun nasara ta wani fanni a ta wani fanni ba a samun nasara. a nasara da ake samu shine a allura yanzu ta kara ko ina an samu to amma abun dubawa shine duk gun da aka samu sun samu isasshe a gwamnatocin irinmu na kasashenmu masu karamin tattalin arziki suna da shi isasshe idan na san a kasar mu najeriya wanda aka kawo a wanda suka san samu amma wanda ba su samu ba aka ce dole ya ajiye wa'insu kalilan don ba za a yi maka na farko ba a zo kuma lokaci na biyu yayi bayan wata uku hudu a ce kuma babu so dole wanda ake da shi a tana da ajiye saboda wanda suka karbi na farko su samu su yi na biyu din to muna jira kawowa za a sake yau da gobe yau da gobe ba mu sani ba abun tsoro shine mu namu wanda aka kawo daga indiya aka kera ta aka kawo to yanzu kuma kasar indiya sun fi kowa samun annoba to ba mu san dai yanzu abin da ake ciki ba to wani waje za a kawo mana namu a gwamnatin mu sun yi oda to amma tasiri kan yana tasiri dan za ka duba kamar amurka da suke samu suka yi da abun ya abun ya dan ragu sosai a kamar su brazil ma abun ya dan fara raguwa a kamar su europe kasashen su ingila da su meme da yake sun cimma wani alluran da yawa ya dan fara raguwa south africa ma kamar abun ya dan fara raguwa saboda sun samu wannan allura to amma kuma sai abun ya bullo ta da kuma aka yi yawanci suke baya bayar da wannan rigakafin kamar india to za mu zuba ido da mu gani to dokta sai dai tuni wasu suka koka game da yadda ake sanya siyasa a cikin wani al'amari na yin rigakafi ko kuma sayansa da ma karɓarsa ko ku ya masana sha'anin kiwon lafiya ke kallon wannan al'amari daman shi ta siyasar duniya aka ta gada mai karfi ya kara karfi mara karfi kuma sai yadda hali ya yi da shi to amma abun dubawa shine idan suka yi allura kamar ana samun yanzu an shiga yanayi na covid na uku a wasu kasashe kuma ana samun wannan shi kamar kasan kaman flu kamar kamar kamar mura da ake samu ita kwayar muran nan irin ta covid din kowane lokaci takan iya canjawa alluran da suka ajiye nan suna da tabbas cewa nan gaba in wannan kwayar cuta ta flu din ta covid-19 in ta canja alluran zai iya amfani na farko kenan na biyu kuma idan ƙasarsu din sun ajiye allura nasu kenan ba wani zai shigo kasarsu kuma ko ba wani zai fita daga kasarsu ya sake shigowa mutane za su shiga kasarsu su fita za su iya kawo wani variety wani wani wani jinsi na wannan covid-19 da wannan alluran da suka ajiye kuma ba zai amfani ba alluran ba za ta iya amfani da wannan cuta na covid-19 da kowane lokaci nan da wata ɗaya biyu wani sabo zai iya canjawa ya yi mutation abin da yake kira ya zama wani abu daban suna da tabbatin cewa alluran da suka ajiye zai yi amfani musu nan gaba don saboda ko da mura na yau da kullum ne za ka ga kowane shekara ɗaya biyu sai an canja mata allura gunda suke yin alluran ke to wannan din ma zai iya yiwuwa haka to amma ba mu san dalili ba kyanta da sun yi din su bayar da wanda ba su samu ba don saboda akwai tafiye-tafiye a duniya dole mu su za su fita dole yanzu kuma za su shigo to mun ga wasu kasashen sun gama yi wa jama'ar su rigakafin har ma an fara cewa sanya takunkumi na rufe baki da hanci bai waje ba komi ko masana sha'anin kiwon lafiya za ku ce kan hakan To aka ce mana ko da an yi alluran akwai an maka na farko kafin a maka na biyu to ya kamata a bi duka hanyar da ake bi na kariya kamar da rufe takunkumi. Idan an yi maka na biyu kuma an ce kana aka duba kana da antibody kana da kariya sosai. To amma an kai kana da shi duk wanda suke kusa da shi suna da shi. Idan duka sun yi wa kasashen su sun ce su sun cimma wani adadi na kwaman kowa ya samu. Shine sai mu tambaya to idan wata cutar kuma ta covid ta zo da wani irin yanayi ta canja ta zofa wani alluran zai iya yi an ce dai alluran da ake da su yanzu bisa duka alamu za su yi amfani da duka wa'anda ake da su a yanzu to amma kamar da na faɗa shi mura virus ɗin mura kan canja kowane lokaci idan su kaɗai za su kare kansu su kaɗai za su zauna a ɗakinsu su kaɗai za su zauna a cikin gidansu su kaɗai za su zauna a cikin asibitocinsu ba mai zuwa musu garin su kuma ba su je ko ina ba sai mu ce to shikenan ko ya buɗe bakin shi tunda kowa ya samu to amma kuma abin tsoro shine cewa idan mutum ya tashi kuma kasan da aka gama alluran an ce an mishi kuma ya tafi kasan da kuma su basu gama nasu alluran ba fa ko kuma wani da gun da ba a gama mashi alluran ba ya shigo kasar su fa ai zai cudu da su shi ma za a bar shi ya bude bakin shi ko kuma shi za a ce mishi shi ya rufe ya sa takunkumi so a wannan abun dubawa ne da gaske in an tabbatar an yi sai dai in an tabbatar duk kasashen duniya ko ina an samu to inda siyasa ta zo kenan ku ce kun ajiye magani ku ku ba mutane ba kuma ku ku ce kuma kuna so ku shiga su yi danya da mutane a abun dubawa ne har yanzu abin al'amari ne da masana kiwon lafiya ya kamata su duba wannan al'amari mutane na cewa to na yi allura me yasa zan rufe baki na kuma na yi allura me yasa zan ga wanke hannuna to kaga abin dubawa ne har yanzu alluran kenan ba zai zama ɗari bisa ɗari yana magani ba. to rukata wani batun kuma shine cewa mutane fa yanzu haka wasu sun ki da haɗin kai wajen karɓar rigakafin nan saboda ana cewa yana janyo illa musamman daskarewar jini da aka yi ta yayatawa a baya-bayan nan shin ya za a yi kenan eh to wannan tambaya tana da amfani tana da muhimmanci sosai in zaka duba kowane magani ne na duniya da aka yi shi dole za a rubuta shi a ce fa wannan maganin kan iya jawo kaza kan iya jawo kaza ko maganin paracetamol din nan ne zaka ga an rubuta a paracetamol din nan zai iya jawo wani abu zai iya jawo kaza maganin hawan jini ne muke sha kullum maganin ciwon suga da muke sha kullum kowane magani da aka yi shi kuma ko alluran rigakafi da ake yi na yara yanzu zaka ga kafin ka kai yaro ma za a ce ka bashi paracetamol ana yi ka ce ka bashi paracetamol saboda mai yana kawo zazzabi kaga wannan wani illa ne wa'ansu kuma a ciki ko da wannan alluran da ake na daga kabi sai kaga wani yaro ana yi mishi da an yi mishi sai kaga ya samu convulsion ya samu kamar farfadiya to amma a cikin wanda ake wa a cikin guda miliyan guda nawa suke samun haka kowane magani da ka gani za a rubuta maka illan shi amma ba an ce kowa ya sha zai samu wannan illan ba to sai a duba amfanin magani shine idan a cikin miliyan ɗaya waɗansu ba su yi sa'a ba ya same su wannan illan ta kama su sai a duba sai a a wani irin illa ne illan ana warkewa da shi ana yin maganinsa na farko kenan na biyu a cikin mutane miliyan ko a cikin mutane dubu ɗaya guda nawa ya kamu da shi to sai a duba amfani illan wannan sai a sa shi da nauyin kuma amfanin da maganin zai yi to ballantana wannan covid-19 ah, rigakafin an yi shi da gaggawa ba tsaya an yi tabbatar da illarsa da illarsa ba saboda ana neman shi da gaggawa yana kashe mutane mutane dole ne a dan yi ɗaya biyu a laboratory a ga illa kuma in an fara bayarwa dole za a gano illa daya biyu to amma a cikin kaman deskarewan jini da aka ce na yi sai a duba a duniya mutane nawa suka samu wannan deskarewan jini. wanda suka samu deskarewan jinin nan suna warkewa da shi in su guda nawa sai a duba to me illan wannan guda nawa da suka samu deskarewan jini da kuma duka mutanen duniya da zai musu amfani to abun faɗa shine duka kowane allura abin da yawa wanda kaza ba zai yawa wani kaza ba sai a duba kuma kowa ne ya samu wannan abun in kowa ne ya samu wannan abun duk za a yi withdrawing shi sai a dauke shi gaba daya amma in aka ga amfanin shi ya fi wannan kananan illolin da ake gani ko kuma illolin da za a iya maganin su shikenan shine muke ba mutane shawara kar ka ce ba za ka karba ba in ka ce ba za ka karba ba to in ka kamu da covid din kuma ya zama maka shine kuma wani abu fa ai gwamnatin da an kawo kowane cuta an ka ce aka kawo maganin shi sai ka karbi maganin sa to rukusa ana ta yin wannan rigakafin amma kuma a wasu kasashen abu sai haɓaka yake yi ko menene ka janyo hakan Um, abin da ya kawo hakan shine yanayi na biyu da ake zuwa yanzu ma an ce akwai kasashen da suka shiga yanayi na uku yanayi na biyu da yake zuwa za a ce kamar da na faɗa ana kiran shi antigenic mimicry da mutation antigenic drift so kowane virus na mura hadda shi eh, muran wannan covid din kowane lokaci kamar da na bayani zai iya canjawa zai iya canja launi da ya samu wannan sai ya canja launi ya dawo wani abu daban to mana ana tunanin india sakan web da suka shiga nan ya zama musu annoba yanzu ya fi na ko ina kuma kaga da spain ake magana da america ake magana da brazil ake magana yanzu ga ya koma india to wani irin ya samu a shine dole masana ilimi da masu bincike su ɗauko wannan virus din kuma a duba a laboratory a duba wani wani iri ne kuma ya zo yake illa haka ya wuce na farko wadda aka samu to kaga sai an yi bincike kafin a mana bayani me ya faru me ya kawo haka kuma su sun fara wannan allura daga kafi amma lokacin da suka fara wayansu ba su kai sun samu na biyun ba an ce sai ka samu na biyun kafin kake da kariya na musamman to amma kaga duka su sun yi na daya wayanda suka iya kamu wannan suke samun wannan abin al'ajabin har yake kai ga rashin rayuka an taba musu alluran a alluran ya yi musu amfani ko kuwa har yanzu alluran tukuna bai ishe su su ba ko kuma ya ishe su bai kai ya musu kariya ba ko kuma wani sabon yanayi na covid-19 ne ya zo ya shige su muna jiran sai bai bincike ya nuna me yake faruwa To masu saurare a nan muka kawo ƙarshen shirin na duniyar mu a yau a wannan ranar sai kuma wani jikon idan Allah ya kai mu kafin nan godiya ta musamman ga shi bakon namu dr bukar garema daga asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya da ya sadaukar mana da lokacinsa ya amsa mana da waɗannan tambayoyin a nan kuma ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin cewa da ku bisalam a huta lafiya shirin duniyar mu a yau kenan to kuma ga shirin nan na muryoyin ku masu saurare masu sauraro masu saurare masu saurare jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwa a ƙwarya to yau ma dai Allah ya kamu wani karshen makon inda kuma harana ce da muke baku damar isar da sakonninku na sada zumunci zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki malami na farko bismillah Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu mai magana shugaban kungiyar association mai abun jimai Allah ubangiji ya sa mu ga lailatul qadr albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi a wannan dama zan yi iktifa an gaida abokanina na cikin jihar Kano gaba daya da yan uwa da suke kuma bangare daban-daban zuwa bangaren Gaya zuwa bangaren Fan Idau da hakimi na Fan Idau mai girma Barde da limamin Fan Idau kawuna kenan da kuma na'ibi shi ma kawuna kenan eh, malam Sadu sadusi kenan sadusi ibrahim abdulwahab sai kuma in dawo in gaida abokina babban mai fada ji a fan idau'in wato garba dan asabe kenan zan dawo nan in jammena chad zan gaida mai girma rizan hussein da abdullahi zakariya alhajin kano zuwa deje musa baidir wanda za a buɗe masallacin su ranar juma'a nan assalamu alaikum wa rahmatullah sashen hausa na rediyon jamhuriyar musulunci ta iran sunana ibrahim dan fulani yayari mai arsenal mazaunin karamar hukumar wurji a jihar bauchin tarayyar najeriya a yau zan ga sabon gaisuwa zuwa ga abokai kamar su kadori diga ga dan fulani wurji iliyasu iliyasu bulawa iliyasu yakuba diga wa ita su gadau lawan sade daura muawiya musa musawa Murtala su ka ga dama shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura Muhammadu da Abubakar Damaturu akwai abokina Tahir M Tahir Jambulo akwai Tahiru Nani Yayari Bello Isa Yayari idan na koma jamhuriyar Nijar akwai abokina nusi Mudattai da Magaran isa Mudattai da Magaran Ware, Malam Bare Bare zuwa Sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci da ke Iran mai magana Abdurrahman wanda aka yi sani da Abdo a da magaram Jamhuriyar Nijar. yana so a bani dama in meka sahihiyar gaisuwa ta zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Na farko ina gaida abokin nan shine Sabu Sabiola da magaram Zandar. Ina gaida Sani Sangwar da magaram Zandar. Yarbe mai kanti a da magaram Zandar. Sani Alhaji da magaram Zandar. Ina gaida babban lawan jurnalist ne wanda ake sani da dj dalibia amfani da magaran zandar asan barka a gadas ina gaida ka musa hadarin asba ina maka fatan alkhairi mamman buniya awashe shi ma ina gaida shi ina gaida murtala mt da magaran zandar shayabu a garin kadamari da magaran zandar ga baki ku ina muku fatan alkhairi kuma ina gaida ku ubangiji allah karbi ibadunmu a tashi lahiya mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdoki biya da magaram zandar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu magana na agwa mai faci daga nan zandar to na farko ina so biyo ya tausa a bani dama in sakon gaishe gaishe na farko ina jinjina maka asan barka ina gaida kai da kai da abokan aikin ka akwai sunusu garin madatai nan zandar akwai yusuf madatai nan zandar akwai ibrahim garin liman da magaran akwai maji soja mai daidaita sahu a nan zandar baki likita dutse akwai leturo mai isansi akwai sani letana gidan kaka akwai dj abdulrahman akwai hadiza alhassan ma'aikatan gidan rediyo shukura a madadin ina duka ina gaida ma'aikatan gidan rediyo shukura akwai awal gaskiya awal dan batta wanda yake gidan radio gaskiya kika jinjina da fatan alheri ina gaida ku ina gaida kadorin daga gidan fulanin warji wanda yake najeriya akwai tari m tari jambilo akwai musa adirin asibaw akwai yakubu yola to duka amadu madadinsu ina gaida mutanen yola jinjina da fatan alheri na kuna agwa mai faci daga nan zanda assalamu alaikum radio hausa boh mai magana kadorin diga gidan dan fulani warji daga jihar bauchi a tarayyar najeriya ina son ku bani dama Na miƙa saƙon gaisuwa ta zuwa ga abokanaina kamar su ibrahim dan fulani ya yare mai arsenal akwai yahaya damna azare fritasi bin abdullah azare muttaka mtk shawun ta kai wale sani ta kai baban gida buba fajewa akwai adamu tashan mai turare akwai isa jikar mai saje akwai abokina ibrahim sd kusfa zaria ibrahim iroma daki ibrahim salisu dan kaduna akwai shefu kashalla kafison ana zikiri shefu adamu rijau aliyu muhammad dan fulani maradawa idan na koma kasar jamhuriyar nijar akwai iso madatai da magaran jamhuriyar nijar da dukkan masu sauraro wannan gida rediyon assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh biya ci mune jamfure musulunci magana isu ne ta da magaram jamfure nijar Ina so kuma dama yi shige shi akwai adamsi tatar jamila tad ina gaida mushanu principal ne bene presenter ina gaida shugaba iliya mai kanti da shayi kin daura akwai baba ya lefe da magaram ina gaida abdurrahman Abdul kibiya da magaram ina gaida mustala kwami faci baki fitar da magaram akwai lettoro mai essence akwai usain star kasuwar kwalliya da magaram ina gaida shugaba alar matsatsin hana shanya mai dabino madattai ina gaida musu soja mai adidi tsule da magaram ina gaida bako mara kandula bukar nijar ina gaida kaduwar diga ga dan fulani warji akwai isa jika mai saje toro akwai aliyu ya jafar nguru ina gaida ilyas yakubu diga ita su gadau jihar bauchi assalamu alaikum radio boh tera mai magana ilyasu yakuba digawa ita ga gadau jihar bauchi zan yi amfani da wannan dama na isar da sakon gaishe gaishe na akwai ibrahim iromo daki akwai yusuf cimbi niger Market ayuba sarkin hakuri lafiya kadora diga ga dan fulanin warji isa jika mai saje daga toro iliyasu m iliyasu gulawa ibrahim dan fulanin yayari mai arsenal ismail musa diryan fulani murtala da basi kaga dama ma'auya musa Wahya yahaya baba alhaji funa ka'e muhammadu direban murba mashiyo akwai isuhu madatai da magaram sunusi madatai da magaram letoro da ke zandar shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai miji soja mai adaidai daidaita sahu akwai turajo daga kasar gambi assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci taron boh ina muku fatan alkhairi suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura tare nigeria ina so ku bani dama a wannan lokaci in gaida yan uwa da amannan arziki da farko dai hassan barka ina muka fata alkhairi da duka da jama'a ma'aikatan gidan wannan rediyo mai albarka da farko ina gaida mujanuhu wanda yake nan zanjar akwai isu madatte wanda yake da magaran ina suno sunusi madatte da magaran akwai alaran matsatsafa hana shanya wanda yake nan da magaran mai dabino akwai zane da alfe tifa wanda yake garin mijik zandar akwai mamman shehu sabdegar ne a nan karce hawa juju rampon hawa juju nan da magaran akwai kanina musa mai shayi a nan rampon hawa juju da magaran akwai babaye timniya da magaran babaye lefe da magaran ba zan manta da na agwa mai faci wanda yake nan bakin asibitin da magaran assalamu alaikum biyu sha hausa muryar tsiran mai albarka ina so in yi gaishe gaishe ga yan wa ina gaida na farko hassan barka manajan shiri eh, shugaba iliya garkin daura ziga zigaga ahmadu dumburin gamba isu madattai letoro da magaram eh, na agwa da magaram mutum ya daidaita bakin ofital da magaram da sauran mutanen da ban zana ba assalamu alaikum radio biyu ta iran da fatan kuna cikin koshin lafiya kuna magana da mustapha rabidu da magaram nijar zan gaida abu abokaina yana gaida kaɗo daga ga dan fulanin murji baba gambo da magaram da adamu wizi tumniya da wizi jagale a tumniya da abdulaziz sharshinega abdulkadar murunho daga mustapha rabidu da magaram nijar Assalamu alaikum wa Hausa ta Iran Jamhuriyar Musulunci da farko kuna tare da mai sauraron ku ne da kullum Ilyas Firezi na kulabar a yanzu ce da take agadar Jamhuriyar Nijar. Zan yi amfani da wannan dama isar da gaisuwa ta ga 'yan uwa. Eh, da farko ina gaida shagora wannan shiri Hassan Barka da sauran abokan aiki. A madadinka akwai Umar Sani agadar Sahara FM ina gaida shi. manta da shi malamin na Malam Hassan Mudir na Zafatul Islam ina gaida su. Akwai shehin namu Sheikh Suleiman Salahaddin Atijani ina gaida shi. akwai sheikh malam sanda ina gaida shi malam barmu sheikh malam sule dan laraba ina gaida shi akwai sheikh malam mamadu shi ma ina gaida shi da sauran shekhan nan namu na agadas baki ɗaya akwai 'yan fadodin namu kulab zaɓi sanka da suke agadas musamman mu na ra'ayin zuci maza da mata ina gaida su assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu radio boh hausa mai magana sanusi madadai da magaram zandar yau ina so ku bani dama in gaida 'yan uwa da abokan arziki ina gaida isuhu madadai da magaram ba zan manta ba da usaini star kasuwar kwalliya da magaram akwai na agwa mai faci da magaram magaran mm, ina gaida litiro mai sans da magaran ba zan manta ba da umar kuka da mari da magaran ah, ina gaida miji soja mai adirita da magaran ba zan manta ba da mustapha rabidu wanda yake tumniya da magaran akwai isa musa wanda aka yi sani da isa rezo yana can birnin yamai ina gaida sabiu isha'u karyami da magaran. to da fatan kuma dukkanin waɗanda ka gaida sun shi sakonka kuma da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin bisalam a huta huta lafiya. sauraron mu kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da Radio Hausa biyu hacci daga nan birnin Tehran na muke zuwa muku yanzu kuma ga shirin nan na Muleka Iran. Muleka Iran. Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum. Kun barka mu da haka da kuma sake saurare da mu a cikin shirin na Muleka Iran. Shiri ne wanda a cikin sa mai kawo muku bayanai game da tarihi mai wurare masu da dan tarihi. Da ma wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar Iran. Da kuma irin damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya. Da fatan masu saurare sun ci tare da mu kuma za a ji daɗin shirin. To madalla yanzu kuma mu shiga cikin kwarar shirin. A yau shirin namu zai garzaya da ku ne zuwa lardin Tabriz domin kallon wato zuwa garin Tabriz domin kallon wani tsohon gini mai dan tarihi da ke lardin na Tabriz. Fadar Ali Shah tana ɗaya daga cikin muhimman wurare a birnin Tabriz da ke lardin Azerbaijan ta gabas da ke arewacin ƙasar Iran. Ganuwar Ali Shah tana ɗaya daga cikin katanga mafi tsawo mai daɗaɗɗen tarihi na ƙasar Iran. da ke yankin yawon shakatawa a garin tabriz an gina ganuwar alisha ne a shekaru 700 da suka gabata kuma tana ɗaya daga cikin guraben tarihi da ba da tamka a birnin tabriz wannan matara an fara gina ta ne a siffar babban masallaci wanda saboda yi daban-daban ciki har gizar ƙasa wanda aka yi a yankin ya sanya wani ɓangare mafi yawa na ginin ya rushe. wanda a halin yanzu bangaren da ya fi tudu ne kawai ya rage daga cikin katangar da ake kira da suna ganuwar alisha katangar alisha a matsayinta na ɗaya daga cikin babban abin mawa a birnin tabriz da aka gina tun a ranar 15 ga watan de na shekara ta 1310 hijira shamsiya da aka yi masa rajista mai lamba 170 a matsayin gurin tarihi na ƙasa a nan ƙasar Iran. Baya ga ɓangaren ɗaukar hankalin masu yawon shakatawa da ganuwar take da shi a garin na Tabriz tana daga cikin abubuwan tarihi masu jan hankali a faɗin garin. Masu wurare kada a shafa har yanzu dai muna ci gaba da kawo muku bayani ne game da abubuwan tarihi da ke cikin garin Tabriz. To yanzu kuma bari mu kawo muku tarihi babban wajen adana kayan tarihi na zamani da ake kira da suna fadar fasaha ta haidar babba da ke gefen kuma makabatar mawaka da ke birnin na tabriz ginin gidan adana kayan tarihi mafi girma na zamani da ke birnin tabriz yana da wurare daban-daban wanda suka kai har guda 25 wannan kenan a takaice game da wasu daga cikin wurare masu ɗaukar hankali da tarihi da ke birnin tabriz yanzu kuma bari mu gaza da ku zuwa birnin hamadan inda za mu kawo takaitaccen tarihin fitaccen masanin falsafa din nan mai suna Abu Ali Sina. Lardin Hamadan mai ɗaɗɗan tarihi yana daga cikin larduna masu kyau da ababen kallo da ke yammacin ƙasar Iran. Wanda a zamanin da ya taɓa zama babban birni na ƙasar Iran har sau biyu. Saboda daɗewar da birnin Hamadan ya yi, yasa ake da gine-gine da ababen tarihi masu kima da daraja da yake ɓanta da shi. ɗaya daga cikin guraben tarihi mai kima daraja da ke birnin hamadan shine kabarin fitaccen masanin ilimin falsafa ɗin nan da ya samo asali daga wannan gari na hamadan wato bu ali sina abu ali hussein bin abdullah wanda ya shahara da suna bu ali suna ana masa lakabi da suna shekhun ra'is kuma an haife shi ne a garin bukhara a shekara ta dubu a shekara ta ɗari hudu da goma sha shida bayan hijira kuma ya koma ga allah ne a garin na hamedan saboda irin fice da ya yi a ɓangaren falsafar aristo da kuma zarra da ya yi a bangaren ilimin likitanci ya sa shahara a cikin iran da ma duniya baki ɗaya littafin kanun na bu al yana ɗaya daga cikin sanannen littafin tarihi da ilimin likitanci da ake komawa zuwa gare shi da ake koyar da shi a jami'o'i daban-daban da ake koyar da ilimin likitanci a faɗin duniya baki ɗaya wani daga cikin gurbi mai kima da wannan masanin yake da shi shine littafin ashifa wanda ya kunshi bayanan fannonin ilimi daban-daban da falsafa an sanya ranar zagayowar haihuwarsa a matsayin ranar likitoci ta duniya domin girmamawa gare shi yanzu kuma bari mu kawo muku tarihin yadda aka gina kabarin wannan masani kamar yadda littattafan tarihi suka ambata ibn sina yana ɗaya daga cikin likitoci na musamman a yankin samani wanda ya yi hijira daga bukhara bayan faɗuwar sarkin samani da kuma hawa kan karagar mulki da sarki mahmud gazan ya yi kuma ya yi rayuwa a garuruwa daban-daban a tsawon rayuwarsa ciki hadda birnin isfahan daga ƙarshe bin sina a sa'ilin tafiyarsa daga birnin isfahan zuwa birnin hamadan rashin lafiya ta kama shi a tsakiyar hanya kuma wannan ne ya sanya diyar yin bankwana da garin na hamadon ko kuma a ce da ma duniya baki ɗaya. An faɗi cewa an bizne bin Sina a harabar gidan abokinsa ne wanda ga baya shi ma abokin nasa ya ce gagarin kunan. Waɗanda aka bizne bin Sina a bayan ganuwa ce aka bizne bin Sina a bayan ganuwa ce da ke kudancin birnin hamadon wanda har zuwa ƙarshen ƙarni na sha uku akwai turaku guda hudu da ke kusa da kabarin wanda a kwana a tashi su ma suka rushe kabarin abu al-sina an sake gyara tulluwarsa ne bisa umarnin jikan sarki fati ali a zamanin daular kajar wanda maimakon turaku guda hudu da ke kan kabarin an gyara shi kana ai masa kwalliya da dutse da dutse na marmara sai dai bayan wasu shekaru an gina wata gajeruwar katanga a kewaye da kabarin na bu alisina kana kuma aka gina babban ɗakin karatu wato library domin amfanin masu ziyara da suke yawan ziyara domin kashe kwarwatar ido zuwa wannan wuri. Tumasu warare ƙashi lokacin da aka yi shirin ya kawo jiki ya zama wajibin jalin zamun shirin a nan sai a wasu za ku ji mu ɗauki sabon shirin amma kafin nan amma da wani su taimaka shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma kada a shafa za a iya ci gaba da biyan shirye-shiryen mu a shafin yanar gizo wato www.cb2.ng Shirin Mulika Iran kenan to kuma sai shirin nan na Afirka a yau wanda kuma shine cikamakin jiran shirye-shiryen namu na wannan lokacin. Afrika a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu tabo batun yadda ayyukan ta'addanci suke lashe rayukan mutane ne a ƙasar Burkina Faso sakamakon ci gaba da karfin da kungiyoyin 'yan ta'adda suke yi a yankin yammacin afirka da kuma sahel da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Bincike da nazari suna nuni da cewa yana daga cikin dalilan bullar ta'addanci a duniya, gurbatan tunani, matsalar kwakwalwa, dambaruwar siyasa, ta taɓarɓarewar tsarin rayuwar zamantakewar al'umma, musamman a fagen rashin tarbiyya, rashin ilimi, matsalar tattalin arziki da sauransu. Baya ga waɗannan muhimman matsaloli wasu dalilai suna ƙara yin gagarumin tasiri wajen bullar ayyukan ta'addanci a nahiyar Afirka, kamar batun cin hanci da rashawa, watsuwar talauci a tsakanin al'ummar ƙasa sakaci da rashin kula da harkar lafiyar al'umma rashin adalci a halin zamantakewar al'umma taɓarɓarewar matakan tsaro hana tofa albarkacin baki rashin ingantaccen tsarin iyali rashin ingantaccen tsarin shugabanci da sauransu hakika karuwar kungiyoyin ta'addanci a nahiyar afirka misalin kungiyar boko haram a kasar najeriya da'ish a libya alka'ida a yammacin afirka da arewacin sahara ashababul mujahidin a somaliya ansaruddin a salafi aljihadi a kasar mali da harakatu tauhid wa jihad a yammacin afirka suna daga cikin dalilan munin yanayi a nahiyar misali yadda ake samun haɗin kai a tsakanin ƙungiyoyin wajen gudanar da ayyukan barna da ta'addanci baya ga ƙulla kyakkyawar alaƙa da manyan ƙungiyoyin ta'addanci na duniya lamarin da ke ƙara ba su damar samun kuɗaɗen shiga da makaman yaƙi a mahangar ƙwararru kan harkar tsaro nahiyar afirka ta zame matattarar kungiyoyin 'yan ta'adda ne saboda wasu dalilai masu yawa muhimmai daga cikinsu su ne raunin matakan tsaro a kasashe da yawa na nahiyar rashin taimakekeniya ko raunin haɗin gwiwa kan harkar tsaro a tsakanin kasashen yankin sakaci wajen barin kungiyoyi har su yi karfi a fuskar samun goyon baya kuɗaɗe da makamai wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya na musamman a yankin afirka da yankin sahel muhammad bin chambers ya yi gargaɗin cewa ayyukan wuce gona da iri tsakanin al'umma da kuma yadda 'yan ta'adda suke zafafa a kaddamar da hare-haren ta'addanci kan jama'a da dukiyoyinsu suna kara janyo rusa matakan tsaro da zaman lafiyan al'ummar yankin yammacin afirka da na sahel ibn chambers ya kara da cewa duk da kokarin da kasashen yankin yammacin afirka da na sahel suke yi a fagen yaki da ta'addanci amma ƙungiyoyin ta'addanci a yankunan suna ci gaba da kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan fararen hula da jami'an tsaron kasashen. sojan da kuma ɗaukan ƙananan yara aikin soji musamman a ƙasashen burkina faso mali niger da najeriya a shekarar da ta gabata ta 2020 wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya muhammad bin chambers ya fayyace yadda matakan tsaro suka taɓarɓare a ƙasar burkina faso da cewa har zuwa watan yunin wannan shekara tashe-tashen hankula sun tilasta wa mutane 921 tserewa daga muhallinsu a ƙasar lamarin da ke fayyace cewar an samu karin adadin 'yan gudun hijira zuwa kashi 92 cikin 100 idan aka kwatanta da shekara ta 2019 harin baya-bayan nan da aka kaddamar a kasar burkina faso shine na ranar litinin da safe na wannan mako da muke ciki inda wasu gungun 'yan ta'adda da yawansu ya kai kimanin 100 akan babura da motoci suka kaddamar da harin ta'addanci kan ƙauyen kudel da ke karamar hukumar potori a gundumar kwamanjari a gabashin kasar burkina faso kusa da kan iyaka da kasar Nijar ta hanyar buɗe wutan bindiga kan mai uwa da wabi tare da bunka wuta wa gidajen jama'a wani jami'in gwamnatin kasar Burkina Faso ya bayyana wa manema labarai cewa saboda yawan 'yan ta'addan sun yi ƙawanya wa ƙauyen ne suna bi gida-gida suna bunka wuta tare da harbe wanda ya fito zai gudu musamman jami'an gwamnati yawan mutanen da harin ta'addancin ya lashe rayukansu sun kai talatin da suka hada da maza da mata tare da jikata wasu fiye da ashirin na daban kuma wasu suna cikin halin rai kwaikwai mutu kwaikwai yayin da wasu majiyoyi ke bayyana cewa akwai jama'a da yawa da suka samu nasarar tserewa daga ƙauyen zuwa yankunan nijar da suke kusa da kan iyakar ƙasarsu ciki har da wasu da suka samu raunuka. wannan harin ta'addanci ya zo ne bayan kimanin mako guda da 'yan ta'adda suka kai harin wuce gona da iri kan wata tawagar matafiya ciki har da 'yan jarida da suka fito daga kasashen yammacin turai inda harin ya lashe rayukan mutane hudu ciki har da 'yan kasar spain biyu da ɗan kasar ireland guda ɗaya kasar burkina faso kamar kasashen mali da niger ne da suke makwabtaka da ita tana fuskantar hare-haren ta'addanci tun daga shekara ta 2015 kuma ƙungiyoyin da suke kaddamar da hare-haren ta'addancin su ne kungiyar alka'ida da na da'ish tun bayan bullar masifar kaddamar da hare-haren ta'addanci a kasar burkina faso a shekara ta 2015 hare-haren sun lashe rayukan mutane fiye da 1,200 tare da tilasta wasu fiye da miliyan guda tserewa daga muhallinsu kuma hare-haren ba su bambance tsakanin ƙananan yara da mata gami da tsofaffi kamar yadda 'yan ta'adda suke kwasar yara domin tilasta musu aikin soji tare da yin fyaɗe ga mata da sunan kuyangu kamar yadda a ranar 21 ga watan afrilun da da ya gabata na wannan shekara 'yan ta'addan sun kaddamar da harin wuce gona da iri kan tawagar jami'an tsaron kasar burkina faso inda suka kashe sojoji biyar tare da jikkata wasu uku na daban har ila yau a makon da ya gabata 'yan bindiga sun kashe mutane sha takwas a ƙauyen yattaku kuma mutane da dama suka kaurace wa muhallin su sakamakon halin firgici da yankin ya shiga a cikin watan fabrairun wannan shekara ta dubu biyu da da 2021 'yan bindiga sun bi su ne na kiyoyi akan hanyar hanyar wucewar jama'a zuwa kasuwa a ƙauyukan markui da takabango da suke arewacin ƙasar burkina faso inda tashin nakiyoyin suka yi sanadiyar mutuwar mutane goma sha takwas daga cikin hare-hare mafiya muni da mayakan ƙungiyoyi masu ikirarin addini suka kaddamar a ƙasar burkina faso akwai harin watan disamban shekara ta 2019 wanda ya lashe rayukan mutane 115 gami da mata da jami'an tsaron ƙasa da kuma 'yan ta'adda masu yawa a wata sanarwa da shugaban kasar burkina faso roch christian kabore ya fitar ya bayyana cewa jerin hare-hare mafiya muni da suka lashe rayukan dan adam waɗanda aka kaddamar a kasar burkina faso da ba a ga makamantansu ba tsawon shekaru biyar da suka gabata su ne hare-haren da masu ikirarin jihadi suka kai shiyar arewacin kasar inda suka yi gumurzu da jami'an tsaron gwamnati da haka ya kai ga lashe rayukan fararen hula 28 kuma mafi yawan su mata da sojojin kasar bakwai sannan tamanin daga cikin waɗanda suka rasa rayukansu a gumurzun 'yan ta'adda ne harin farko 'yan ta'addan sun kaddamar ne kan sansanin sojin kasar a garin aribinda da ke lardin som inda gumurzu tsakanin bangarorin biyu ya lashe rayukan sojojin gwamnati bakwai da na 'yan ta'adda tamanin sannan barin wuta da 'yan ta'addan suka yi kan jama'ar gari da harin ya ritsa da fararen hula mafi yawan su mata ne a bayanin da babban hafsan sojin kasar burkina faso ya fitar yana dauke da cewa wasu gungun 'yan ta'adda sun kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan sansanin sojin kasar da ke garin arbinda da kuma al'ummar gari daga cikin kashe-kashen gilla mafi muni da kungiyoyi masu ikirarin jihadi suka aiwatar kan al'ummar burkina faso akwai harin watan nuwamban shekara ta 2019 inda mayakan kungiyar ta'addanci suka kai hari kan motocin bas-bas da suke dauke da 'yan kasar burkina faso masu aiki a wani kamfanin kasar kanada a Burkina Faso a shiyar gabashin kasar da harin ya sanadiyar mutuwar mutane 37. a wani rahoto da aka gabatar ga gwamnatin burkina faso yana dauke da cewa tonon zinare yana ɗaya daga cikin hanyoyin samun kudaden 'yan ta'adda tare da samun damar ci gaba da gudanar da ayyukan su na wuce gona da iri kan al'umma shugaban wata cibiyar kula da tattalin arziki da zamantakewa a kasar burkina faso olu chambo shine ya gabatar da rahoton yana fayyace cewar ƙungiyoyin 'yan ta'adda suna amfani da ma'adanai misalin zinari wajen samun kuɗaɗen shigarsu a burkina faso magoya bayan ƙungiyoyin da suka mame wasu yankuna da ake haƙo zinari a ƙasar musamman wuraren da gwamnati ta ƙaurace musu suna amfani da wuraren wajen kera abubuwa masu fashewa wani bincike da aka gudanar yana nuni da cewa Kudaden shigar ƙungiyoyin 'yan ta'adda a yankin tun a shekara ta 2016 a cewar cambo ya kai kimanin euro miliyan miliyan 120 zinare yana daga cikin tsarin tattalin arziki mai mahimmanci ga kasar burkina faso tsawon shekaru goma sha biyu da suka gabata kuma kasar da take da mutane fiye da miliyan 20 a tsakanin kasashen yankin yammacin afirka a shekara ta 2007 kasar burkina faso tana samar da zinare fiye da tan 52 inda a shekara ta 2018 a cewar masana'antar ma'adanan kasar zinare yana daga cikin tsarin tattalin arziki mai mahimmanci a kasar burkina faso faso tsawon shekaru goma sha biyu da suka gabata kuma kasar da take da mutane fiye da miliyan ashirin a tsakanin kasashen yammacin afirka a shekara ta dubu biyu da bakwai kasar burkina faso tana samar da zinare fiye da tan hamsin da biyu daga shekara ta dubu biyu da bakwai zuwa dubu biyu da goma sha takwas kasar burkina faso tana samar da zinare fiye da tan hamsin da biyu a cewar masana'antar ma'adanan kasar Olucambo ya jaddada cewa idan har kasuwancin zinare yana ɗaukan nauyin 'yan ta'addan kasar to lalle kudaden da ake samun ɗaukar nauyin aiwatar da ayyukan ta'addanci a burkina faso suna zuwa ne daga kasashen waje inda tsakanin shekara ta 2015 da 2018 an kaddamar da hare-haren ta'addanci da ba za su gaza sau 120 ba a cikin fadin kasar sakamakon haka daga waje ake ɗaukar nauyin ayyukan ta'addanci a cikin kasar burkina faso hakanan shugaban cibiyar kula da tattalin arziki da zamantakewa a kasar burkina faso oluchambo ya kara da cewa ƙungiyoyin 'yan ta'adda suna samun kudaden shiga daga kudaden da suke karba a hannun jama'a a matsayin haraji domin ci gaba da gudanar da ayyukansu musamman daga makiyaya da masunta hakanan daga masu wucewa akan hanyoyi da suke yankunan da suke ƙarƙashin ikonsu baya ga wawushe dukiyoyin jama'a da suke yi a lokutan da suka kai hare-haren wuce gona da iri kan ƙauyuka da garuruwa a fadin ƙasar kamar yadda a wasu lokuta kudaden shigar irin waɗannan ƙungiyoyin ta'addanci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 To da wannan ne kuma kawo ƙarshen jerin shirye namu amma kafin mai sallama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Yahudawan Isra'ila sun kaddamar da mummunan farmaki akan masallacin Kudus a daren jiya. An sulhunta tsakanin Somalia da Kenya bayan yanke alaka na tsawon watanni shida. wasanni kuwa kungiyar kwallon kafa ta manchester city a kasar birtaniya ta bayyana cewa za ta yi amfani da damar da ta samu domin cinye kofin zakarin nahiyar turai To masu mu kuma da haka ne muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokacin a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH. Ni Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku mu tara a cikin shirin mu na rana.